ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا يا kai wannan manzo ka ambaci ranar da sama za ta tsatsage da fararen gizagizai sirara kuma za a sassaukar da mala'iku zuwa filin taron alkiyama saukarwa mai yawa saboda suna da yawa